yadda karar janareta ta mamaye galibin manyan titunan birnin yamai kenan ɗaya daga cikin manyan biranen da suka fada cikin matsalar wutar lantarki a 'yan kwanakin nan inda a wasu unguwanni ake shafe tsawon wuni ko tsawon dare ba tare da samun wutar lantarkin ba a wani lokacin da ake fama da matsanancin yanayin zafi lamarin da shugabannin kamfanin wutar lantarki nijelek suka danganta da faduwar wasu karafunan tangarahu a kan layin wutar da ke tsakanin birnin gaure da birnin kebe sai dai da alama wannan hujja ba ta gamsar da jama'a ba suna malam bashir Abubakar da sun samu wata matsala ta wuta kullum sai su ce tangaraho ne mu ba mu gane ba gara ga ka wasu tangaraho ga kawai kowace shekara kurin jira ciki sai zahi ya zo kurin su waɗi sai a ce cikin sanyi tangaraho ba su waɗuwa kullum sai damuna sai lokacin zahi ya zo kuna a ce tangaraho suna waɗuwa haba mutane da a daidai tsona Allah da a taimaka mana talakawa an ce nan goro banda miliyar nawa muka zo mun kashe eh yanzu ga ta nan wurin ba ta mun mana komi a ce mutane yanzu mutane da yara kanana da tsohi ana azumi yanzu a zukun mutane gashi nan zahin ya ishe su ya ishe ransu mutane ba sai na za su sa kansu ba ah, sunana isaka su yahaya wannan al'amari gaskiya yana ba mutane wuya matsala akwai matsala na daya dai mutane kwanan yan duka ba su nan ga sha ruwa ba ruwan sanyi ba galas da dare kuma kana cikin duhu zahi ya dami mutane waje zahi cikin daki zahi komi ya tsaya a cikin kasa saboda ba huta mutane suna aiki da huta a nan yami yanzu in ka hoto waje kana so ma kai aiki babu dama mutane dan saboda shi wasu ba kudi na na sallah matsaloli ga sunan sun saka dan mutane dama dai tun a farkon watan nan na mayu daraktan kamfanin nishelek khalid alasan ya sanar da al'ummar Nijar cewa. Le premier c'est la perte du groupe PC4 de Goudal au mois de novembre 2018. Lalacewar injin mu na tashar Gudal a watan Nuwamban da ya gabata na daga cikin dalilan da suka haddasa karancin wutar lantarki. Gashi kuma a bana ana azumin Ramadan cikin watan Mayu wanda lokaci ne na tsananin zafi wato lokacin da aka fi amfani da wuta sosai a yayin da ɗaya daga cikin injinan tashar Gorubanda ya tsaya a wani lokacin da kuma ake ƙara samun yawaitar yawaitar mabukatan wutar lantarki. Nous matsalar wutar lantarki wata daɗaɗɗiyar magana ce da kusan takan tasowa a kowace shekara idan yanayin zafi ya zagayo abin da ya sa gwamnatin nishar soma hangen kafa tashoshin samar da wutar lantarki da hasken rana yayin da a fili mahukuntan ke nuna sha'awar mai da hankali wajen ayyukan gina madatsar kan daji sai dai wasu 'yan ƙasar na kallon abin tamkar wani waƙen da ya kasa ƙarewa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.